A jiya ne ƙungiyar kwallon ƙafa ta Galatasaray ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasa Dries Mertens, inda aka hango shi da ɗan wasa Lucas Torreira a jirgi sun tunkari birnin Istanbul domin ai musu gwajin lafiya a matsayin sababbin 'yan wasannin ƙungiyar ƙwallon ƙafan. zai kwanta raginsa ya ƙare da ƙungiyar kwallon ƙafa ta Napoli bayan kasancewarsa a ƙungiyar kwallon ƙafan tsawon shekaru hudu da eh, ƙungiyar kwallon ƙafan. Martins ya ji daɗin kasancewarsa a ƙungiyar ƙwallon ƙafan inda ya ban kwana da abokanansa na ƙungiyar ta Napoli. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Hoffenheim ta cin mai rijejeniya da RV Leipzig akan ɗaukan ɗan wasa Angelino a mataki na aro. Tun bayan ɗaukan ɗan wasa David Rom zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta RV Leipzig daga Hoffenheim ɗin. Ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta nuna ɗan wasan shi ma tana sanya ya bar ƙungiyar ƙwallon ƙafan duk da gurbi ɗaya suke bugawa. Sai dai a satiyar nan aka cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar kwallon kafan ta Hoffenheim da rv Leipzig akan daukan ɗaukan ɗan wasa Angelino a mataki na aro da yarjejeniya idan ɗan wasan ya yi muhimmiyar rawa a ƙungiyar ƙwallon kafan ta Hoffenheim, kuma ƙungiyar kwallon kafan ta ci gaba da kasancewa a gasar Bundesliga, za su sai ɗan wasan a mataki na dindindin akan kudi kuɗi Euro miliyan 20. Horar da kungiyar kwallon kafa ta Leicester City, Brandon rogers ya bayyana ko kusa ba su shirya sallamar dan wasa James Madison ba. A satin da ya gabata ne mun kawo muku kungiyar kwallon kafa ta Newcastle ita ce kan gaba wajen zawarcin wannan dan wasa zuwa kungiyar kwallon kafan inda ta, ta tura tayin euro miliyan 55 ga kungiyar ƙwallon kafan ta Leicester City. Sai dai Rodgers ya bayyana ko kusa ba za su sai da wannan dan wasa da kungiyar ƙwallon kafan ta Leicester City ba. Inda Rodgers ya bayyana dan wasan yana da gudunmawar da zai ba Shugaban ƙungiyar kwallon ƙafa ta RB Salzburg da shugaban ƙungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig sun zauna da dillalin ɗan wasa Benjamin Sesko akan yiwuwar tattaunawa akan makomar ɗan wasan. Ƙungiyoyin ƙwallon kafa da dama na nahiyar Turai, Chelsea da ƙungiyar kwallon ƙafa ta Manchester United su ne kan gaba wajen zawarcin wannan ɗan wasa daga kungiyar kwallon kafa ta RB Salzburg. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta RB Salzburg da RB Leipzig dukka mamallakinta mutum guda ne. inda sun tattauna da dillalin wannan dan wasa akan kan wasu sayar da dan wasan ko kuma ya ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafan ta RB Salzburg har zuwa shekarar 2023. Gini Wijnaldum ya zama mallakin kungiyar kwallon kafa ta AS Roma inda AS Roma ta tabbatar da daukan dan wasan a shekaran jiya inda ta dauki dan wasan a mataki na aro daga kungiyar kwallon kafa ta Farisan Germany da yarjejeniyar siyan wannan dan wasa zuwa kungiyar kwallon kafan Wijnaldum an yi masa gwajin lafiya. An tabbatar da lafiyar wannan dan wasa a kungiyar kwallon kafan inda Wijnaldum aka tabbatar da zai goya riga mai namba 25. kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta shiga zawarcin dan wasan da West Ham take nema, philip Kostic na kungiyar kwallon kafa ta Eintracht Frankfurt, inda kungiyar kwallon kafa ta West Ham ta nuna ta na daukan dan wasa tun a sati biyun da suka gabata, sai dai dan wasan ya fi karkata akalansa ga kungiyar kwallon kafa ta Juventus fiye da kungiyar kwallon kafa ta West Ham duba da yanayin kungiyar ta Juventus za ta fafata wasan gasar zakarin nahiyar Turai shi sa dan wasan ya mai da akalansa zuwa kungiyar kwallon kafa ta Juventus fiye da kungiyar ta West Ham Barcelona na dab da daukan dan wasa Marcos Alonso daga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea dan wasan da jiya kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta fafata wasa da kungiyar kwallon kafa ta Everton sai dai dan wasan baya cikin jerin 'yan wasannin da suka kasance na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tun bayan daukan dan wasa ma Cucurella daga kungiyar ƙwallon kafa ta Brighton wannan dan wasa ake ganin sai ya bar kungiyar ta Chelsea a karo na uku kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta kara tura ta yin euro miliyan 70 ma kungiyar kwallon kafa ta Leicester City akan yiwuwar daukan dan wasa Wesley Fofana ana sai dai Rodgers ya bayyana wannan dan wasa shi ma san ba za su gangancin sakin sai ba kungiyar kwallon kafan ba. Duba da yanayin dan wasan yana da gudunmawar da zai ci gaba da ba wa kungiyar kwallon kafan Chelsea dai ba ta haƙura. An cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kungiyar kwallon kafa ta Udinese akan daukan dan wasa odegia dan wasan dan asalin kasar Italy ya amince ya koma kungiyar kwallon kafa ta Tottenham daga kungiyar kwallon kafa ta Udinese. inda Tottenham ɗin za ta biya Euro miliyan 25 a kan ɗaukan ɗan wasan na baya. Ɗan wasan zai rattaba kwantiragin shekaru biyar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham har zuwa shekarar 2027. Antonio Conte shi ya dimme mai yiwuwa wajen ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta kawo wani. An mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Valencia Gennaro Gattuso ya bayyana ɗan wasa Guedes zai bar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Valencia inda Jinare gatusu ya tabbatar da wannan ɗan wasa ba zai ci gaba da kasancewa a ƙungiyar ƙwallon ƙafan ba. gatusu ya bayyana sun tattauna da wannan ɗan wasa, ɗan wasan ya nuna ba shi da sha'awar ci gaba da kasancewa a ƙungiyar kwallon kafa ta balanshiya Sai dai ƙungiyoyin ƙwallon kafa da ba a bayyana ko suwa ne ba a ƙasar Ingila ta karkashin ƙasa suna zawarcin wannan ɗan wasa daga ƙungiyar kwallon ƙafan ta balanshiya. kowane lokaci za a iya tabbatar da ɗaukan wannan ɗan wasa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brentford na dab da ɗaukan ɗan wasa demsgard daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sampdoria daga ƙasar Italiya. Mikel demsgard ya amince ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brentford daga ƙungiyar ta Sampdoria. Na zawarcin ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta RB Leipzig Conrad Lema inda Bayern Munich ta jima tana zuwarcin wannan dan wasa na tsakiya daga kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig, sai dai Leipzig din san ba ta son rabuwa da wannan dan wasa, inda ta bayyana wa kungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich wannan dan wasa ba na siyarwa bane ba, sai dai ana ganin dan wasa lema a ƙarshe ka iya zama mallakin kungiyar kwallon kafan ta Bayern Munich sabida duk dan wasan da ta nuna sha'awa ta na ɗauka a gasar Bundesliga sai ta cimma burinta na ɗaukan wannan dan wasa. lokaci ne kawai zai tabbatar da yarjejeniyar wannan dan wasa. A ƙarshe dai ana ganin dan wasa Cristiano Ronaldo ka iya haƙura ya kasance da ƙungiyar ta Manchester United. A ranar Asabar ne aka tambayi mai horar da ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester United eric ten Hag a game da dan wasan inda ya bayyana dan wasan yana da gudunmawar da zai ci gaba da bawa ƙungiyar kuma dan wasan yana da cikin waɗanda ya tsara ƙungiyar ƙwallon kafan tasa a kaka mai zuwa. Ana ganin wannan furici da ya yi, ɗan wasa Cristiano Ronaldo ka iya haƙura ya ci gaba da kasancewa da ƙungiyar ƙwallon kafan ta Manchester United. Safiyar Juma'a ne ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta gabatar da ɗan wasanta na gaba Robert Lewandowski, inda Barcelona ta gabatar da wannan ɗan wasa a gaban dubbannin magoya bayanta mutum bakwai a filin wasanta na Camp Nou. inda Barcelona dai ta ɗauki wannan ɗan wasa daga kungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich ne akan kan kuɗi Euro miliyan 55. Ɗan wasan dai Barcelona ta tabbatar da zai goya riga mai namba tara, rigar da ɗan wasa Memphis Depay yake goyawa a kakar da ta gabata. Hudson Odoi zai bar ƙungiyar kwallon kafa ta Chelsea kafin a rufe kakar sauyin shekar 'yan wasanni. inda ɗan wasan dai ya samu tayi daga ƙungiyoyin kwallon kafa guda biyu daga ƙasar Ingila, ƙungiyar kwallon kafa ta Leicester City da kungiyar kwallon ƙafa ta Southampton a kan ɗaukan ɗan wasan a mataki na aro daga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Sai dai ɗan wasan har yanzu bai yanke makoma ba, inda ake sa rai wasan zai yanke makomarsa kafin rike kakar sauyin shekarar 'yan wasanni a watan nan da muke ciki. Boca Juniors ta fara tuntuɓar ɗan wasa Edison Cavani akan yiwuwar ɗaukansa bayan kwanta kwantiraginsa da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United, ɗan wasan har yanzu ba shi da wata ƙungiya, sai dai a nahiyar Turai akwai ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa guda biyu da suke zuwarcin wannan ɗan wasa, Villarreal daga ƙasar Sifaniya da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund da ke ƙasar Germany. yarjejeniya tsakanin ƙungiyar kwallon kafa ta olympic Marseille akan ɗaukan ɗan wasa Jordan Vertot daga ƙungiyar kwallon kafa ta AS Roma. Yiwuwar ɗaukan wannan ɗan wasa ya ta'allaka ne ga komawa ɗan wasa Gini Wijnaldum wanda ƙungiyar ta Paris Saint-Germain ta cimma yarjejeniya da AS Roma. Ana ganin AS Roma za ta iya rabuwa da Vertot ne tun bayan da ta ɗauki ɗan wasa Gini Wijnaldum daga ƙungiyar kwallon kafa ta Paris saint Tun bayan ɗaukan ɗan wasa Alex Telles daga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United, kungiyar ta Sabilla ta mai da hankali akan ɗaukan ɗan wasa na baya Chelo Kalaha da kungiyar kwallon kafa ta farisan germany mai buga gurbin namba biyu, inda ta mai da hankali wajen zawarcin ɗan wasan dan asalin ƙasar Germany domin ta ci gaba da inganta kungiyar ta da za ta tunkari gasar La Liga. Paris germany ta yi wa wannan ɗan wasa farashin Euro miliyan 30. kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta koma wa Barcelona a akan yiwuwar ɗaukan ɗan wasan gabanta Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea tana son ta ci gaba da inganta ‘yan wasanninta na gaba tun bayan da ta rasa ɗan wasa Romelu Lukaku da ya koma ƙungiyar kwallon kafa ta Inter Milan a mataki na aro. Abin tambaye shine Barcelona za ta iya amincewa ta rabu da wannan ɗan wasa ya koma ƙungiyar ta Chelsea.